يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku yi haƙuri da nauyin abin da aka ɗora musu na shari'a da abin da yake bijiro muku na masifin duniya ku rinjaye kafirai da haƙuri kada ya zama sun fi ku tsananin haƙuri ku tsaya akan jihadi saboda Allah ku ji tsoron Allah ta kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ko kwa samu abin da kuke nema na tsira daga wuta da shiga aljanna.